don Allah mu yaya muke dangane da amalolin mutane yanzu idan mutum akan naira ɗari yana jin tsoro ya mutane suke kuma akan miliyan ɗari ya mutane suke akan biliyan ɗari nawa kuke ji ake sata nawa kuke ji ake tuba nawa kuke ji ake hanga nawa kuke ji ake babate a ƙasashen ruwan da yanzu idan mutum yana jin tsoro akan miliyan ɗari yanzu wani kuma dan Allah amanar mutum nawa ne a hannunsa yawan mutanen nan yanzu ana maka magana akan a kasar mu akwai mutum sama da miliyan 200 hmm. a cikin waɗannan mutum miliyan 200 fa akwai magidanta akwai mata hmm. akwai 'ya'ya akwai marayu akwai waɗanda suke cikin ciki duk kuɗin da aka sata fa akwai su a ciki to idan aka zo suka yi layi yanzu shi yaro da aka haife shi yau akwai kuɗin da gwamnati ta ware akan za a kula da yaro jinjiri da za a haifa misali a asibiti sai aka zo asibiti sai babu kayan aiki ke da hangular da da wayo duka sai ka saya hmm. ta yi gwamnati kuma ta ware duk wannan hmm. sai zama an haifi yaro a garin haka sai yaron ya mutu misali ba a samu damar wani kayan aiki ba hmm. wannan yaron shi ba bai san me yasa ya mutu ba to a ranar kiyama za a tambayi wannan yaro me kai me kai ne aka kashe ka to sai a kira wannan mutum ka ga mutum lasara'ir hmm. yanzu mutumin a lokacin da ya ci wancan kuɗin wanda daga ciki akwai kason kiwon lafiya wanda ya shafi haƙƙin wannan yaron da za a haifa ya san yaron ne ya san uwar yaron hmm. kaga sara'ir kaga boye ki hmm. sai an zo sai a tara masa yara ya ce ni ban ci kuɗin waɗannan ba ni ban ma san su ba to wani tubular sara'ir sai a ce ya ce akwai kuɗin da aka ware za a yi kaza za a yi kaza to ai ya taɓa haƙƙin wannan yaron ka ga wata bilar sara'ir ranar tunan asiri ranar binciken asiri wannan ya kamata ya zama babbar izina da za ta zamo mana wallahi wannan rayuwar tamu ta duniya ba komi ba ce akan makala a shari'a shari'a musulunci wannan misalin da ka bada shi wanda ya ci wannan kuɗin za a iya tuhumarsa da kisan wancan yaron a shari'a za a iya tuhumarsa ai kisa kala biyu ce yawa akwai alkatul bil mubashara akwai alkatul bil sabab alkatul bil mubashara shine mutum ya kashe wani ta hanyar shi yayi kisan da kansa hmm. kai tsaye akwai kuma alkatul bil sabab shine mutum ya zama tasabbub shine mutum ya zama shi ya jawo sababin da aka kashe wani ah, idan mutum ya rubuta cewa a je a kashe wani hmm. ko ba da kwangila ce a a kashe wani kaga ba shi ya je ba a shari'ar musulunci za a kama shi shi ya kashe shi kuma shi suka haɗu tare da wanda aka aika ya je kisan duka za a kashe su to wajen at akwai wanda yake a tasabbubin hmm. mubashir akwai a tasabbub gairu mubashir wanda ya ce je ka kashe wani amma bai je ba wannan tasabbub ne mubashir amma wanda shi ya jawo abin da ya sa har wani ya mutu wannan tasabbub ne gairu mubashir ka a shari'a ba za a kira shi a kashe shi ba yanzu wanda ya yi wancan sakacin hmm. da har ya sa yaro ya mutu hmm. ba za a ce ya yi kisan kai ba tun da ba kisan kan ne ya nufata kai sai kana fahimta to sai dai ya zama in an je lahira ne za a yi ai akwai shari'ar da ta kisa ce amma ba a duniya za a yi ta ba yanzu da Allah ya ce da idal su ilat bi dan bin kutilat hmm. idan aka tambayi wato almau'uda yarinyar da aka da aka kashe ta yar karama hmm. ai ba dole bane a bankaɗo a san yanzu idan uwa tana da ta haifi yaro ta hanyar eh, eh, ta hanyar ta hanyar da ba aure ba hmm. ta haifi yaro ita kaɗan ta a asibiti kuwa sai ta shaƙi yaron sai ya mutu akwai wanda zai kai ta kotu ne ba wanda sai ne ɗanta ne kama yau mutum da sara'i za a ɗauko a binciko kaga wannan sai zama hisabin sai a lahira hmm. to duk abin da ya zama mutum yayi sababi a ciki yana ciki hmm. shi yasa Allah ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari amin awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm duk wanda yayi dalilin da yasa wani ya batar da wani to mutumin da ya yi sanadiyar sai ya ɗauki laifin wancan ai shi ya aikata laifin to saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiryar da aikin alheri to shi kuma yana da ladar idan wancan ɗin ya aikata yanzu kai kana gabatar da shiri a gidan talabijin sai kai sanadiyar da kai wata tambaya yanzu ba kai tambaya akan maganar sai wani ji wannan tambayar ta ka sai ce shiga ransa hmm. a sanadiyar haka sai ce ya tuba ba zai sake ba kuma sai ya daina sai shiryu to idan aka zo ranar kiyama akwai ladan wannan shiryar tasa da aka ware masa to gwargwadon abin da aka bashi a ce misali ya ce 40% to sai a ɗebo wannan 40% ɗin da aka bashi a ɗauko irinsa ba kuma sai a baka tukwici shi ne ma'anar falahu ajruha wa Ajiru Mana amila biya ila mai kiyama har zuwa tashin kiyama fa ba shi kadai ba ai shi ma yayi sanadiyar wani yayi to haka zai ci gaba haka zai ci gaba to kaga duk wanda yana daga cikin tula sara'ira hmm. da yanzu kai ka shiryar mai kyau kai ka mamanta cewa kai kai ko a sanadiyar ka wane ya koyi kaza hmm. ko a sanadiyar ka saboda kowa daga cikin mu na akan sana'a sai na iya samun aljanna hmm. kuma akan sana'a sai na iya zuwa wuta sana'ar da tafi kowace alaka da addini ita ce malanta akan ta ana iya zuwa wuta ai idan mutum ya batar a madadin ya shiryar wuta zai je to haka sana'ar ka ta ɗan jarida sana'a ka ta jami'in tsaro sana'a ka ta ɗan kasuwa sana'a ka ta manomi sana'a ka ta mai aikin karfi hmm. kowace irin sana'a kowane irin abu kake yi da ya shafi bil adama akwai hanyar da zaka samu aljanna akwai hanyar da ka samu wuta akai kai ne zaka zaba wa kanka inda sa ya kula shakka ba kai maka lahu kamar eh, malam ya ambaci um, cin amana na bangaren dukiya da kuma tozarta amana na ɓangaren mutunci a ran tashi alkiyama wani ne ya fi hatsari kowanne ya danganta ga me ya jawo girman laifi laifi kala biyu ne akwai almasu ya kasira akwai almasu ya hmm. mutaaddiya akwai laifi da ya tsaya a karan kan mutum tsakanin daga shi sai Allah akwai laifin da ya zarce daga mutum ya je gaba to duk laifin da ya zama muta'addi wanda ya je gaba hmm. ya fi girma sama da laifin da ya tsaya akan mutum ɗaya idan don haka yanzu ga mutum biyu a nan hmm. wannan ka ci mutuncinsa ta hanyar yi masa ƙazafi ka ce wani fasiki ne hmm. wance mazinaciya ce wani dan iska ne wance karuwa ce irin waɗannan kalmomi cin mutunci kenan ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haram wa aradakum alaikum haram hmm. wannan shi kuma kuɗi ya baka ajiya sai ka cinye hmm. ko kuɗinsa aka baka ka bashi sai ka cinye hmm. ko aiki ya maka zaka biya shi sai baka biya shi kaga duka ka ci dukiyarsa to wannan da ka ce da shi ɗan iska ko waccan da ka ce da ita karuwa shin wani abun ya tsaya a kan kai da ita ko ya je gaba wasu sun ji kana fahimta so gwargwadon yadda abun ya yi tasiri da illa ga mutuncinta gwargwadon girman laifin wannan da ka ci kuɗinsa shi shi kaɗai ne ko ko a'a da ka ci kuɗinsa yana da marayu da yara da mata a ƙarƙashinsa da ka cin sai zama sun ji yunwa ko har wasu sun mutu ko sun kamu da ciwo wannan shine muta'addi to gwargwadon yawan tasirin da laifinka ya yi gwargwadon yawan laifinka shi yasa baka iya cewa shin cin mutunci ko cin dukiya wanne ne fi girma sai an auna an ga wanne ne ya fi illa kowanne sai an kalle shi sai an kalle shi shi yasa Allah maɗau ai shine amfani wa mutum da sarai shi yasa Allah zai sa a yi bincike a ga a boye me da me tasirin wannan laifin ya jawo hmm. ka fahimta saboda haka da dukiya da mutunci dukansu gwargwadon wanda ya fi girma gwargwadon yadda laifin yake to amma dai idan ka tara kuma a jumlace gaba daya hmm. kana iya cewa abin da ya fi komai girma hmm. a wurin allah shi shine rai abin da yake bin sa shine dukiya abin da yake bin sa shine mutunci wannan shine abin da in ka dauka a dungule ke amma idan zaka rarraba gurgurdon yanda yake abin da yasa rai yafi kowanne cikin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira wannan shine da shi ya fara hmm. dukiya ita ce ta biyu inda dima'akum wa amwalakum wa arabakum sannan kuma jini din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu la yazalu muslim la yazalu muslimun fi fushatin min malam yusuf da man haraman hmm. musulmi ba zai bushe ba akwai alaman sauki a cikin al'amarinsa na addini matukar bai taba jinin kowa ba na haram hmm. ko ne mutum yake aikatawa akwai sauki idan hmm. bai taba kisa ko zubar da jini ba akwai tsammanin za a iya samun yadda za a sasanta matsalarsa idan an samu waɗansu abubuwa na alheri amma ba wani alheri da zai shafe maka maganar kisan kai ko zubar da jini babu shi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da a ce duk mutanen duniyar allah nan za su taru su kashe mutum ɗaya la kabbahumullahu finna dukkan su sai allah ya sa su a wuta saboda laifin jinin mutum ɗaya zai iya cinye mutanen duk duniya gaba ɗaya amma ba wata dukiya da ta kai haka da za ta ci duk mutanen duniya za ta cinye haka mutunci to sai kuma dukiya ita ke ta biyu saboda illar da rashin dukiya za ta yi ya fi muni sama da illar da rashin mutunci yake don mutum yana iya rayuwa bai da mutunci amma mutum ba zai rayu ba in ba dukiya don Allah ce amwala kumul lati ja'ala Allahu lakum qiyaman hmm. akan rashin kuɗin da zaka sai abinci kana iya mutuwa akan rashin kuɗin da zaka sai ruwan da zaka sha kana iya mutuwa hmm. akan rashin kuɗin da zaka sai magani kai jinya kana iya mutuwa hmm. amma akan rashin mutunci ba zaka mutu ba ka gane illar sannan ita kuma dukiya ba ta kai rai ba saboda duk da baka da dukiyar kana iya rayuwa hmm. amma ita in babu rai to dukiya ma ba za ta yi amfani ba to wannan shi yasa suke jere don haka rai shi ya fi girma sai dukiya sannan kuma sai mutunci amma kamar yadda na ce maka in aka zo kuma daki daki hmm. sai a ce wanne ne wanda tasirin laifin ya fi shafar mutane ko bil adama nan kuma shine abin da ya fi girma a wurin Allah